wani ɗakin za ka shiga ba za ka shiga ba ɗan rutsa ne a wani ɗakin ba za ka shiga ba ban gane kin zo kofa ɗaki kin mun tunga ba idan guri nake za ni ɗaka wannan wace irin rayuwa ce mutum ba sana'a sannan kuma ba za ka yi noma ba mun banda ficewar ba karfa na zo fa ne tashin farko da tashin farko wallahi tashin farkon karya miki hannu ita na karya miki hannu da sai na gode miki cewar kashi ɗaya nake da shi dan na gane cewa kai biki gane sadauki ne ni to bismillah in ka gana ba kofar ɗakin nan ka shiga to sai ka bani abin da zan ci yau ai biki gane kina so ki kururuwa ki gaya wa duniya cewar mijinki ni dan zaman banza ne ai so kike ki nuna duniya cewar mijinki mai zaman banza ne ko ku da abin da zaki ki mana cewar fa zuciya ta fa ta karyo na sako wallahi da daki zan koma sai na dora mafarkin nan tun daga farko sai na je tsakiya sai na kai ƙarshe hmm. dan na san a ƙarshen mafarkin a nan zan yi kuɗi wallahi hmm. ba abin da ya cuce ni mun tsaya irin fitsari na ɗauko mafarki na tirin tirin na yi tafiya ta tuwa a tsakiya to kawai sai ka fitsari ta kamun mara hmm. dole na hankula neman daki. ya gara da ya cuce ka ki ban guri zan huce na gaya. ba inda za ka shiga kar Allah ya saki bani ba zan ba da hanya ba Allah ya kyauta Allah ya kyauta ƙarshen mu salamu alaikum uwar gida menene kika haɗa hannu da gwiwa kika haɗa kai irin wannan a rayuwa haba uwar gida ba fa na ƙaunar irin wannan a ce a rayuwa kulliyomu in ka zo gida ka zo ka tarar da iyalinka a cikin damuwa hankali na ba zai kwanta ba a radu aya ya zama dole in ɗaura hannu a kai kai da kake da ikon ka riƙe ni amma abu ya gagara uwar gida iya kokari na fa babu abin da bana yi akan in ga na rufa kaina asiri a duniyan nan domin me in je in samu Allah salin alin shine tunani na amma in dan kai kuɗi ne ni in sai nayi kawalci zan yi kuɗi wallahi gara in mutu da talauci ko in tafi karkashin wani haka kawai gumaka mu je mu rika zuga shi dan tsiya to shi yasa ni bari in gaya miki ki kwantar da hankalinki insha Allah duk yadda za a yi mu rufa kan mu asiri zami mu dai a nema mana halak ba zan so ka shiga wancan layin ba ka je dai ka nema mana sana'an da ya kamata wanda ya dace yanzu kina kallo wannan ciyawan na je na yau na je na masa'uda alfanda ma na samu isa ya yace in zo zai zo ya kawo karba kowa ya san irin wannan yanayin da muke ciki amma duk abin da tsanani maganin sa Allah ni dai ba zan yi kawalci ba wallahi dan in je in kai wa iyali na kuɗi su zo su ci kuɗin haram saboda wa innal halala bayyinan wa innal harama bayyinan halal da haram a bayyane suke zan yi mu ci halal din mu Allah dai ya baka sa'a ka sama mana sana'a ki kwantar da hankalinki in Allah yadda za mu yi kuɗi da, ba damuwa namijin gaske kenan sannu ladidi na ga kuma kina ta haɗa rai ba dole in bata rai ba to ka san gobe ne za a kai amarya gobe kuma na yi maka magana akan ka bani wannan kuɗin alabudin za a yi za a yi kuma har yanzu baka bani ba kin san gari babu kuɗi kuɗi duk ya riga ya koma gona to amma kuma kuɗi sun koma gona kai me yasa ba za ka tashi ka nema ba ah, kullum fa zagara nake kafin kowa ya tashi ni a wannan cikin karkarar namu na tashi tuntuni saboda kuma neman nan da nake da in gana na faranta miki rai ne shi yasa nake shiga in fita duk abin da za a ce Allah ya kawo gazawan mu a kanku ba ma fata ai mu ba ku ne namiji bawan mace ne ƙawainiya a kanku ake fara tun daga lokacin da Allah ya sa yaro ya fara tunanin ya budurwa daga nan kuma hamar da ransa ko aka ka auren hidima ba ta kare ba ladidi na ladidi gashi nan ƙawaye na kowa an bashi kuɗin nan yayi yanzu gashi nan kudu da inda samarin su duk sun basu kuɗi su to ya zaki haɗa kaina da wa'annan wa'annan ya ƙarya ne ƙarya suka sa a gaba ba wani abu da suka sa a gaba face in ƙarya ni ko da gaske nake dan yanzu nan shirye-shirye nake har na fara wani gini na zamani ko ba ki samu labari ba zan zo in bi janar ke ma in muku gini na zamani ga moto dan kareriya zan siyo miki toma jif Allah wanda ana zuwa gosulo in kika shiga birni ana zuwa gosulo akwai wani guri da direban zai danna kawai sai dai ku ganku fiwu kun tsallake wannan gosulo kun dora daga inda kuka tsaya Allah ranar nan hayya da magana take cewa wai ba za ka iya share ga yau na ba balle ka yi kai noma. Ki raba da su kakanta ma a musu a yanzu na fi shi noma. don in ban da ma yanayin canji da aka samu sai in noma buhu tamanin a karamar gona allah san yamma albarka <laughs> allah ladidiya lididiya dan allah kake kina bata ranki man in kina haɗa ranki sai an ga kamar an toshe mu kafofin sadarwa Ili gada. Na ji baka ce komai ba. Ai din sa saura, din sa nake. Ah. Me yazo kuma? Ni kusa wani abu ne? Eh. Ni fa yanzu inna tunanin da nake Allah ya kawo dama wasu kuɗi suka samu ko Yabba. to duk rushe gidajen makotan nan namu za a yi haɗa kai Allah ai musu gini na zamani eh. su ma su ɗanɗana daɗin dimokuraɗiyya nan gidan mu samu shi ma a baje shi a bene eh. a sa gilasai na zamani to ai kai kai kai kai ba na kai ba mantuwa guda ɗaya to na ji kana ta magana za ka yi ba za ka yi ba makota ka za ka za eh. kuma ban ji kai maganar gyaran gidan mai gari ba ka ganna nan akwai wasu kuɗaɗe da nake jira kuma idan suka zo ba eh. wanda zan kyautata wa sai ladanin garin nan gidansa zan ruguje ga baki ɗayansa to in ɗora mar gini irin na zamani malam ƴaƴansa gaba ɗaya duk in musu aure eh. kuma in sai musu kayan ɗaki mazajen nasu duk in tura su saudiya <laughs> wallahi manta ba zai musamman ma ji shi a cikin wannan kuma yanzu misali ina za ka samu wannan kuɗin da kake wannan magana kai ba kuɗin ma kake da shi ba ka ka ba wuro da yawa yi rai da buri to ai baka san wani abu ba me zai hana ka aure da cikin ƴaƴansa da me zan aura da shekaru na zan aura a ana labari fa nake ba ku cewa idan kuɗi suka zo ai samu sani ba haka ake ana ma labarin ko labarin nan kuma har ai magana ka nuna bakin ranka na nuna bakin ranka na nuna kai ran la gafara da Allah gafara nan da Allah yammawa mai ajin ki da sadaka Allah zarkin noma zarkin lada ai wani lokacin wasu mutane su nika kira ni karta su kira ni noma ai dai ka isa Allah ka isa ai wato in da kan maganar harkar noma ne a wajen jamu ai baka da na biyu ai kut baka da na biyu ai kut ai ba ka da na jawo ko majalisar tattalin arzikin kasa da safar hatsi kai za mu iya turawa ai sai la lakula kula la dibi ko eh. ka zo ba kankana guda daya kankana yawa gafin gobe ba muna da bukata gaskiya ne lakula kula kula la dibi a ah, Allah ya taimake daman wata yar bukata ce yar karama yar eh, karama ta taso mana to to mun yi ta iya bakin kokarin mu Allah cikin ikonsa sai yar bukatar sai ta nemi ta zama gaba to kafin ta zama babbar mun san cewar kai ne mai warwarewa da <laughs> Allah ne mai mu yan kudade muke so yan yan kadan za a eh. Eh. juya ba juya kudade ni ban gane juya yan kudade yawa ranta kudi to eh, in na baka kudi wa zai biya ni yawa <laughs> daman wannan lakulaku na ladi akwai dan uwansu da yake zuwa wata zai zo a birni yake a birni yake to muna sa ran idan Allah ya da ya bore da nisan kwana eh. zai iya zuwa wannan wannan zai zo karkarar nan tamu eh wannan karkaran kai ma ina daushe wana ce kai labari kace kuna tunani eh. kai yanzu kana tunani to ni ma tunanin zan bai kenan eh, a'a ai da gaske ne zai kawo kai ma sai ka sare zai iya kawo to ba dan sa kar ka sare kar ku sare zan bayar ku cire rai zan bayar na farko ina daushe ba na ku zo mu je in shi kaga dai gidan nan Eh, amma ni zan iya komawa tunda aiki ne taso gaskiya ana taya banka wallahi ana ta cewa kana bada baki ana ta iban ana taya banka wallahi ana taya banka ana ba ina sa mutane eh. ka zo mu je in datsa ma ka dada in ka dada na datsa ma ka dada da kana zuwa masallacin ta eh. Allah ya rufe asiri ka rufa kafin magariba eh sai baka kuɗin Allah ya taimaka ma yin baka sama da abin da kake sai dai ko in shi amma ni ina da matsala Ka ba ciwo kai kaina sai dai shi ai ni da ka dada min ka dada bara ka dada min mara to ko mai kankan ta wallahi wallahi bara ka dada da muka fa auki amma abin da nake so na fuskanci kuɗin da kuke so ba bisa kai sun ka ba kuma ba ku damu da su ba a ai eh, na ai baka ai ka damu da su ne gaba

wannan baka kyauta ba wallahi tallahi haba shi zaman aure fa sai da hakuri na gaya miki haba mai gida ba zai fayu ba ka ji kai noma ka ji ka je kai aikatau saboda mutuwar zuciya ga wani kucan ta gado duk ta bushe baka zo kana kana dubawa kana gyarawa ai ban gane au kina so ki ce ni na yi barema barema zan yi kamar to me me laifi a ciki haba abin da dace da kai kenan saboda mutum zuciya ga gonar ku can ta bushe baka zuwa kana nomawa eh ai za ta dade bata zama saurar hmm. ai sai ta zama saurar ta dade zama wata saurar sai ta zama saurar ta sha biyar ban je ta waya ba ne gonar mu ce ah, zan ɗauko hulata. Wace hula? Hulata cikin ɗaki. ba za ka shiga ɗaki ba kuma ka kwanta. Sai ni shiga ɗauko. Ta na ce ta giya ta. Kin san ni ba na rabo da hula ne kika san ɗan ɗin ya haka. Bari in ɗauko maka dai amma ba za ka koma su. wala bacci ko ba na bacci ne bacci alƙuran ko a dandali sai ne bacci ai da na kwashi kunun a gurin bara kame kunun shi ke nan bacci ha ba a raba ne ai ba ku san wani abu wato ba ku san wani abu ba muna sauraron ka ka san ita mace ba ruwanta da babu a da kake da shi na farko dai salamu alaikum amma alaikum assalamu ga ku karci narka narka amma karcin iska ku gaba ɗaya ba ku saba da komai ba sai dai zaman majalisa ga noma mutane tana ta noma amma kun ki kun bi duk gaba ɗaya ga mata kun aje matan nan dai Allah ne ke cewa ba ku ba inda ringa ta ne ba za ku ce ba Gaskiya ne. kun bar su abin ya zama muku Zaman majalisa da dage dage fi muku mutunci gaskiya ne to saboda haka ku nemi sana'a ko kuma koma noma eh, za a samu ka Allah ya mu lokaci mahaukaci a cikin riga a yako ga ina har shi ga mutane da kai mace mahaukaci har kai ne mai hankali nasiha a'a to ai ko baka taba tana mahaukaci ya taba gyara mai wani ne ya gaya ma mun kai zuciyar mu ba ma fita mu ne ma to me kake eh me kake yi Allah sai mun nuna salamu alaikum ka salamu alaikum har kai ya kale dan kiwo wayo Allah Allah da shi da kiwo da ka san wani abu eh, eh. ka san wani abu ko wanda ba ba ba eh. in ambaci talauci wallahi ya san cewar babun kirki ba talauci dai da kake gani to da babu fa talauci duk sunan ɗaya ba duk jirgin da ya kwaso su wannan zance haka Allah raba mu da talauci amin amin ka me san ka ba da shi ranan da kai da barawo shawara guda kai baban ka ba da shi ka ba ta da shi kakan ka ba yi da shi salamu alaikum salamu da kai da bana shawara ku guda da mu ci abinci ba mu ma da mawaka ne. Mai da baibayi uban Faudausi. Allah ya kara ma kwana da nisan kwana. Goma nake so ko kai ko shi ku ba da Allah saboda yanayin rayuwa ya canja kwaki zan ci. Ila gada. Na'am. Ka ba da goma. La kuna kuna ladidi dan mutanen eh. ba ku ibada goma ku hada min yar mutala kun burge ni billahi lin. Ni ba ni da goma ma. Goma dai ba ta wuce ta tafi. In ba ita ke bukata ba. Ni farabona da goma ma a dangona da ranyo abun ma har na manta labarai ba sai ka je gidan radio ba. mu kan wannan rahoto kace wallahi wallahi rahoto ne labarai ne dole fa sai mun nema kanmu mu fita cikin tsari to me mafitar ka san me mafita kai ka san me mafita ilin gada ka san mafita kai ka san Allah ko Allah ko ku zo ni mafita da wuce na biyo ka goma ma nan mun zo goma ma ta gagara eh, eh ka kwatar da hankalinka Alhaji Isiyaku Didibir ya kira ni kuma insha Allah zan sa hannu ina shiga ofis zan sa hannu a fayil da eh zan sa hannu zan kai dade zan sa hannu eh, eh, eh, kaga fan ya umartar da ke ka sallame kai mar bayani Allah ya kara maka ya hore da ni amin dan albarka a ranka ya dade mun zo mu gaida na ranka ya dade ila gada ne ila gada ila gada gada ai yanzu na tana ila gada gada ai ranka ya dade ai ranka ya dade saduwa tai wahala amma Allah ya taimake ka Allah ya kara maka ya hore ni san kwana da jinkiri akan kujera amin dan albarkan annabi mun zo mu da kai bugu da ƙari kuma mutum tsoro kokon bara magare ka ba don komai ba mun yi hakan sai don ka gano cewar mm. wannan kai kawo da muke yi a wannan karamar hukuma ta mu ta ta gidan dabai eh, ko ba haka bane ran ya dade ya kamata ka gane cewar mu da kai Allah cikin sa yi yunkuri ai haka zai ce ko ga kare ku ran kai dade bari in fito maka a mutum abinda ike tafa da mu shine a cikin rayuwa idan kuna tare da mutum ya mm. samu dama to maka shine ba za ka manta da shi ba har abada gaskiya ne to a matsayinka na ciyaman da cikin wannan local government din muka ga ya kamata cewa a ɗauki matasa aiki kuma matasan ba wasu bane mu ne ko ba haka bane ranka ya daɗe abinda muke da bukata shine ranka ya daɗe muke ko a ɗauke mu aiki ko a local government ko share office ma sun da da shauransu dan abin da dai yafi babu kakar wajen uba aiki kun yi makaranta kun yi karatu eh? ka ga mun me takarda makaranta nan gurin amma dai wannan rabi ai bai kamata kai wannan magana ba ko da makaranta ne zuwa dai lokacin da ka zo ka kwashe mu nan aka yabo ma alaman kyan shanu alaman kyan shanu aka yabo mu eh. aka zo aka muka ta kaiwa da kawo eh. ba ma cin abinci ba ma bacci har Allah ubangiji ya saka ta kujeran nan ka ce mu kawo takardun ba ai bai kamata amma na mika kuɗi ko shi ba takarda bane babban kuɗi kake babban kuɗi ba to ran kai dade kuɗin da kake magana nawa ne abinda bai taka kara ya karya ba ni wiwi na shaji abinda ka bani ko to ba su da kuma da ka bani ina ranar hawi ka kalli ido na ka ce ka hawi to ran kai dade a'a ni ban mori kuɗi na ba ni sholisho na to kuma ka gani wallahi sholisho na shaji to bari ga muku ba karatun zamani ba arabi saboda haka ba wanda zan ba aiki malaku waje ba dai a rasa inda za a sa Allah ya baka haƙuri ba inda za sa ku mu je mu nema a guri ba inda za sa ku to muna nema a wajen Allah kuma iri gada kai da nake gani kai da nake gani kamar mutumin kirki iri gada ai lokacin da muka zo muka hana idan mu bacci ko ba haka bane ana sallah muna kaɗe kaɗe sallar ma bamu je mun yi ba don mu faranta mu rai ba haka kai ba sai yanzu ni dai na san cewa na san cewa da da hukumar da hukumar INEC tana duba hular dan takara wallahi ba ka gani ko election ba zai ci kan an ga an ga ni ka ga an ga maka ni ka ga ah, ni ka ga magana ba daman ina jiran ka ka zo zan aike ka kasuwa kuma na san irin sakarcinka da susancin ka tsaya ka nutsi in gaya maka abin da zan gaya maka kana jina da kyau ka ga kuɗin nan ka riƙe su da kyau ka samu waje ma'ajiya mai kyau ka saka su ka je ka samu katuwar tinkiya wacce za a yanka ranar sunan ƙaninka ka ji ko babu wannan kuɗi ai ba zan yi sakaci da su ba ka kula da kyau eh, ai farin ciki na ne ma a ce za a siyo dinkiya yawwa to na damu kuɗi ma ban naman yawwa yawwa dan yaro yaro yan yaro yaro ai ban yaro yaro na yaro yaro <laughs> baka ba biya ni kudi kai dan wa ran ka a malam ka ci a da sata za ka da saboda tsaro ne na kuma yi min sata ka ce yin magana billahi na ji mu sai nayi malam ka ci gaba da mallaki ka kudin mu muka bayar kai kai kai ya ban da mutunci kai mutunci ka da rashin mutunci saboda ku ka ku Allah sai ka biya mu kai kai kai kai ka bane ni bane ni bane ni kai ka bane kai bane ka tambayi yaran sarkin kasuwa ne ni na na zo zo mu je ban da Salamu alaikum. Wa'annan na shiga kasuwa. Na tadda su suna rambaɗa kuka. Na ce yaya wai masu kiɗan kalangu ne da suke buga duk sati na kasuwan nan sun tara mutane maza da mata ana rawa a nan aka wanke musu aljihu suka haɗu da yan lambara. an ɗebe musu yan kuɗaɗe na ga za su yi faɗa su warga zama da kasuwa mu kuwa masan fitina a kasa mu ma san tashi hankali gaskiya ne duk kasuwa ta watsa gwara in ci ugun su in kawo su fada to amma ni abin da yake mamaki yanzu ku kun zo siyayya kuma ku tuhu ku tsaya gurin yan gurin masu kaɗan kadan kadan ku yalla bai budurwa ta ce a gurin yau matan da ka zo Biki na ɗebo kudin zan mata kawai ne lalaliba na ji su gaba ɗaya babu. A'a jaraba ne. Ranka ne. Jaraba ne kurin kaji kurin jaraba ne. Hika nan gun ne. Kalan gun ne iya ɗaya ba ke. Ya akwai kuwa. Muka ɗan gayan mata suna rawa ba yi. Eh? A'a ranka ne kalan gun ne. Yanzu wannan wannan dukunin sa irin jaraba gun ne kai. kuma makociyar ka ce Allah bai. Ina ne makociya ta ba aukan dama kai ne zaka zaka aure gurin gurin marka? Eh ni ne Allah bai. kai ne dan tija mun nan ko dan tija mu ko ni ne dan dan hayin nan ba tija mu da ka dan tija mu ne kai eh, dan tija mu mu ne kai kuma zan kai da ba nan ba kudin nan da na kai zan su dinkiya eh ya da ji kai mun kari Allahu akbar Allah raya na yi dauki kuɗin nan dubu goma sha biyar ki bani ranka da Allah sarki ce a siyo tinkiya da za eh. <laughs> kuma yanzu ka je ka ce ba ba eh. ko wannan yanzu ga hidi yanzu dole dai kai ta hau me me kai za ka biya ka bani kudin kudin kiyar a na kai ni na mutum ke ka jani ka kura min ka jani <laughs> yanzu ai duk abin da ka yanke ku ƙara nama na hannunka to sai dai Allah ya tsara muku ka gage ko ba ka ji kai ka ba ka gage ni amma za ka ka tafi za ka ku ku tashi ku je Allah ya Allah ya mai muku da alheri ni na gani ina jin kiyas na ganka haka kawai hmm? ni da na je kasuwan ne na tsaya a gurin kallon kalangu kuma masu kalangu ka tsaya kallo maimakon ka kamun saƙon in ya so ka koma ka je ka kalli kalangun shi ne sai ka tsaya kallon kiɗan kalangun aka kalange ka aka ɗauke kuɗin yanzu shi kenan baka san yadda aka yi na tara kuɗin nan ba kawai gashi rana tsaka ka zo ka janyo min aka ɗauke Allah Allah kuma ka mu in ya so zuwa wani lokacin in na samu halin yi din sai in yi sai in yanka masa haƙiƙa ba sai ka dafa ni ka ci ba sai ka dafa ni ka ci ko dafa ni ka ci ta maka bani waje da me zan ci. za zo a'a na guri na yi kasan daman wanda na na daɗe limamin na bakin masallaci kuma na baka wannan muna mutumin nan ne da ya sai da sha na baka na dan fulani lewo eh. Allah ne iki yayin ina zira hannu a hi almakashi ne a aljihunsa ya so ya tsire ni a yi madan lawus ka san dole sai mun nemi maganin karfe idan da nisan eh. kwana wata rana a dace ajalinka Yeah.